Kalangu, Kalangu. yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondel Niger. sacha Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin yau litinin 17 ga watan Agusta 2020 ga kanun labarin. Ƙungiyar ƙasa mai kare 'yancin ɗan adam ta ƙasar Nijar CNDH ta shawarta ma hukumomin Nijar nasu tilasawa gwamnatin ƙasar Faransa da ya sake diba jerin da ya sa ƙasar Nijar kan launi ja ranar Asabar ne suka faɗi hakan a wata sanarwa a nan yame. An saka usul ɗin jarabawar bakaloriya shekara 2020 a yau da saya faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya. Kimanin 'yan takara 72 na kowane fanni za su fafatawa. rahoton musamman na shirin yau zai duma ne kan yanayin kazamin aikin da ake sa yara a kasar Nijar, sharuɗa dokokin da ke fayyace wannan aiwatawar. masauraro barkamu da warhaka gunguma man ɗantani ke gabatar muku labarin a cikin wata sanarwa a ranar asabar a nan yamme da ƙungiyar ƙasa ga batun 'yancin ɗan adam cndh ta bayyana ta yi tir da Allah wadai da shafin da ƙasar Faransa ta jera ƙasar Nijar kan launi ja biyo bayan harin da aka yi a kure wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan Nijar biyu da Faransawa shidda. gadai jawabin da shugaban CNDH Profesa Khalid Ikri ya yi a kai. Danganta ƙasar Nijar da Jan Layi yana nisantar Nijar da sauran ƙasashe da kuma ɓata mata suna da mummunan tasiri wajen tawaye haƙoƙin ɗan Adam, musamman ma 'yancin kai kawo da 'yancin tattalin arziki, zamantakewa da al'adu da jin ƙai da dai sauransu. Akan haka kwamitin da ke kula da kare haƙƙin ɗan Adam na ƙasa yana tunatar da gwamnatin ƙasar Faransa da ma ƙasashe da ke bunƙasa babu wanda ya tsira akan ta'addanci bisa duka waɗannan dalilai kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa yana jan hankalin gwamnati da su tilasta gwamnatin faransa ta sake dawo da martaba da matsayin ƙasar nijar a bainar duniya da zai faranta wa ƙasar nijar da al'ummarta Muddin ba haka ba, gwamnati ya kamata ta bi ta ɗauki duka waɗansu matakai domin kawo gyara. Aiki da yaunin da ya rataya kan masu hannu gabatun zaɓe shine ma'udin wata haɗuwa da aka shirya ranar Asabar a nan yame ƙungiyar ƙasa mai kula da shirya da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta Seni ita ce ta shirar da wannan haɗuwar tare da ƙungiyoyin fara fula na ƙasar Nijar. Albarkacin haɗuwar shugaban ƙungiyar Metr Isaka Suna ya yi kira ga ƙungiyoyin fara hula ga fasarar bayanin nasa. Ƙungiyoyin fararen hula kamar yadda kuke gani ba shakka suna taka muhimmiyar rawa a babbar cibiyar hukumar zaɓe seni. A duka bisa ɓangarori suna saka ido da kuma kawo gudunmawa bisa wayar da kawuna da kuma gangami masu zaɓe. Balle a cikin yanayin da ƙasar Nijar take ciki a halin yanzu na ƙalubalen tsaro inda kungiyoyin fararen hula ya kamata su kawo ƙoƙarinsu wajen wayar da kawunan jama'a ƙungiyoyin fararen hula za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumar zaɓe seni don tunkarar ƙalubalen babban zaɓe Jarabawar ba kalori a aji na 2020 a yau da sai ne aka soma shi a fadin kasar Nijar baki daya a rawaitar majalar rana da rana ta kasar Nijar Le Sahel a jimilce 'yan takara 71,990 cikinsu da kaso 39 bisa ɗari na ɗiya mata bisa kowane fanni za su fafatawa a bana cikin cibiyoyin jarabawa 150 da aka rarraba su a cikin faɗin ƙasa baki ɗaya a nan yamme hukuma mai kula da ilimantarwa na ba da ilimi mai zurhi ita ce ta saka usulin soma jarabawar a makarantar lise da kwalejin maryama kan tunasarwa dai baccalaureate diploma ne mai buɗi zuwa ga ɗaukar karatu mai zurhi a dakwaro cikin jihar maradi 'yan takara 914 a cikinsu 'yan sa kai 34 na kowane fanni za su tunkarar jarabawar bakaloriya a cikin cibiyoyin jarabawa biyu da aka rarraba babban sakatarin gundumar da kwaro ibrahim salisu ne ya buɗe envelope ɗin farko mai ɗauke da jarabawar sashen faransanci ga kalamun da ya yi a kai Muna a matakin jarabawa a wannan shekara musamman bisa jarabawa baccalaureate da an ce jarabawa an ci auna karatun da kuka yi a cikin wannan shekara. Muna da masaniya akan yanayin da ake ciki, amma muna kyautata zato da tsammanin jarabawa tare da cin nasara. Bisa wannan ina ƙara ƙarfafa muku gwiwa da ku natsu ku karanta abubuwan takwana kafin ku shiga a cikin jarabawar. Bisa wannan nake ce muku Allah ya ba da sa'a. a samu kyakkyawan sakamako. A gaida Mutari Muhammadu da fasara. Ana sauran 'yan sawo'i ga gudanar da jarabawar bakuloriya ta shekara 2020 haɗakar malaman sa ido ga jarabawar ta ɗage wato kashedin kaucewa aikin da ta yi barazanar aiwatawa suna tilasawa ne dai ga gwamnatin ƙasar Nijar na a biya su sauran cikon kuɗin aikin da suka yi a jarabawar shekara ta 2019 komi ke dalilin ɗage wannan barazanar Muktar Hamadu ya ma Yahaya Idi Suleiman tambaya a kai sai ya ce. ana sauran kwana biyu a yi wannan jarabawa masaruhi mai kula da harkar jarabawa obn da jan nasu ya ce a ah, suna da yan kuɗin da za su har biya kamin gobe su samu sauran kai wata taro maka ja kunnan abokan mu amma abokan na namu suka ce kuɗin nan kawai a amshe su kun ji muharin kenan yajin aikin da aka ɗauka na ka yi jarabawa suka tada shi a takaice dai in ce muku waɗanda suka samu kuɗi ba su ci mutum talatin ba aka ce mana kuɗi sun ƙare mu da muka biyo gwamnati wajen miliyan ɗari hudu da miliyan goma sha uku ce aka yi miliyan goma aka mu kuma sun suke miliyan nan goma a baka kama gaskiya waɗanda aka biya ba su kai miliyan biyar ba kwana na biyu kuma da aka kawo miliyan biyar ɗin aka ce mu mun san kuma biyan da aka yi bai kai biyan suka kai mutum goma ba kuɗi suka ƙare gwamnati bai ɗauki lakwal da daraja ba cikin abubuwan da ya sa gaba inda aka ce ga harka ta lakwal ce harka ce wadda aka mai da a ƙarshe. bari mu yi tattaki cin ƙasa Adifa mutum goma sha ɗaya da aka kama riƙon garkuwa sun samu kuɓuta an murkushe wato wa'anda suka yi garkuwa da su da dama an kuma kwashe kayan aikinsu a cikin wani aikin kakaba da aka gudanar a karkarar ala haka rundunar ƙasa da ƙasa ta bayyana a ranar 15 ga watan Ogista 2020 rundunar da ta hada da askarawan soja na kamaru chadi niger da najeriya sidik abba Dan jarida kuma marubuci masanin wannan karkarar ta waya talfo ya ma ran fudai ahmed bayani akan nazarinsa. Wannan ayyuka da dakarun sojoji suka yi ya nuna gagarumar nasara na yin aiki kafada da kafada don yin aiki tare domin karɓa buƙatar ƙasa. Kowa ya gani ya jinjina ya taɓa a game da fatattakar Bama da shugaban ƙasar Chadi ya jagoranta. Amma sai dai wannan fatattakar ta nuna iyakarta. saboda babu tsari na aiki tare amma yanzu da aka samu runduna haɗin gwiwa za su yi aiki tare ina ganin za a samu gagarumar nasara saboda sauran ƙasashe an saka su a ciki kuma suna da labari ina ganin makomar nasara a yaƙi da ta'addanci a wannan yanki tana samuwa ne na haɗawa da sojojin haɗin gwiwa a gefen samar da mafitar ci gaba a wani fannin kuma al'ummar ƙasa da ƙasa za ta Minista Sallah ce aikin masu kai agajin jinƙai ranar 19 ga watan Ogista 2020. Albarkacin wannan sabgar 'yan sa kai agaji wato na jinƙai sun ba da shaidar yanayin aikin nasu da kuma tasirin da ke akwai gabatun lafiyar al'ummomin da suke kaiwa agajin abdul haruna shugaban fannin biyin sau da ƙauha na ong save the children ta yame dauke da bayani Le plus difficile actuellement pour moi tauri a halin yanzu a matsayina na mai biya sau da kafa shine ganin an kayyade shige da fice kenan da an ce kayyade shige da ficen jama'a yana nufin babu isassun damar don tafiya bisa fage a haɗu da al'umma a tattauna a tattara alkaloma masu inganci halin da cutar corona ta tsunduma al'umma kowa ya sani a faɗin duniya euh, sannan kuma ba hali ne da za a ce bai yi tasiri ba mun yi bincike da yawan jama'a sun bayyana bayyana eh, mana cewa wannan yanayi ya sa tattalin su ya koma baya da yadda suke rayuwa da kuma yaran da ba su samun damar kai ga wuraren da ake yin wasa kamar yadda Yanzu kuma bari mu leƙa mu ga yadda yanayin cutar coronavirus ta kasance a ƙasar Nijar. Harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta ƙasar Nijar a cikin wata sanarwa ta ranar 16 ga watan Ogista 2020 ta bayyana cewar an samu sabon halin kamuwa ɗaya na cutar coronavirus a cikin mutum goma sha hudu da aka wagwaji tun bullowar allobar ranar 19 ga watan mars 2020 zuwa ranar yau ƙasar Nijar ta ƙididdige mutum dubu da aka tabbatar sun kamu cikin mutum 11,535 da aka wagwaji zuwa yanzu mutum 69 suka mace Dubu 78 sun warke kuma mutum 20 na cikin jinya a faɗar hukumar kiwon lafiyar ta ƙasar Nijar. Barka ɗan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai kan gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kada ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka, ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Ɗan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cuta coronavirus. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. A zayyanawar yarjejeniya mai lamba 182 da aka yi ta ƙasa da ƙasa ga batun aiki OIT e wadda aka amince mata a birnin Geneva. Ƙasar Nijar ta rattaba hannu a kai ƙazamin aiki da ake sa yara tamkar wato musgunawa ne ga lafiyar jikinsu kwanciyar hankalinsu da ma gurbatar da musu aƙida. Komi sharuɗan kundin aiki da na shari'a suka tanada a kai balkisa hamidu ta firanta da muhammadu musa jagoran ƙungiyar altan ga bayanin da ya mata Me ake ji da munanun ayyukan da ake sa yara? Abin da ake nufi da kazamtaccen halin da ake saka yara aiki abubuwa hudu ne da yarjejeniya ta 182 ta yi magana a kansu da aka amince da su a shekarar 1999 daga haɗakan ƙungiyar kwadago a yayin zaman taron su na Geneva. Abubuwan hudun sun hada da nau'in bauta da ɗaukar yara su yi karuwanci da kuma ɗaukar yara a saka su a cikin haramtacciyar sana'a duka abin da doka ta yi hani sannan kuma a ƙarshe ayyukan akwai musgunawa da ke barazana ga lafiya da hankalin yaro waɗannan su ne ake kira ƙazamtaccen halin da ake saka yara aiki a yayin da a wani ƙauli ba a kiransa aikatar da yara idan yaron yana aiki ne don ya kama wa iyayensa su ɗan samu kuɗaɗe amma sai dai a girman ba a saka yanayin rayuwar yaron ba a cikin matsanancin hali wanda har zai shiga a cikin abubuwan da na zayyana a yarjejeniya ta 1982. A ƙasar Nijar, wa'anne irin munannun ayyuka da ake sa yara ne aka fi samu? Kun sa a cikin jerin kazamtaccen ayyukan da ake saka yara a Nijar wanda ya shafe mu muka fi mayar da hankali a kansa shine ayyukan da ake saka yara a wajen ayyukan haƙar ma'adinai inda can ana saka yara aiki ne a cikin ramu suna daka ko a farfasa duwatsu da kuma ɓangaren mayanka da ake amfani da yara suna ganin waɗansu abubuwa a gaban idansu ana yayyanka dabbobi ga jini ko ina barkatai da dai sauransu. Sana a ɓangaren barace-barace shi ma kansa ana ɗaukarsa a matsayin babban laifi. A ƙasar Nijar, wa'anne dokoki ne ke aiki a ka? Akwai dokokin shari'a da suke kula da waɗannan nau'i na saka yara aiki a Nijar. akwai kundin ma'aikata wanda kundi ne da majalisar dokoki take amincewa da shi inda take kayyade a cikin wani hali ake saka yare aiki sannan akwai dokar shari'a wanda dokoki ne da suke magana bisa duka wata musgunawa da ake wa yara sannan akwai wata doka da Nijar ta amince da ita bisa bauta amma yanzu duka abubuwan da aka hana doka ce take hukunta masu azabtar da yara Masu duka-duka abin ya sauka kenan a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kudan badan da Arlit mun ke muku sallama a futa lafiya.